الحمد لله الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من جزاء amma ba a dufa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna biyar ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da shida ga watan huɗu shekara da da ashirin biyu a wannan masallaci na tunawa da marigayi malam muhammad baba gusau allah maɗaukacin sarki ya ji ɗansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta ni'imatullahi a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani wanda muke fatan allah maɗaukacin sarki ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira da aka ce mun yi cikin wannan littafi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari kuma Allah ka ba mu ikon bari duk da aka faɗa na rahama cikin wannan littafi Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira wanda kuma aka ambata na azaba muna kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da shi don tsarkin sunayenka a jiya mun tsaya a ainihin wato aya ta wato 38 yau za mu tashi aya ta 39 kafin aya ta 39 akwai tambayoyi da alaramma zai karanta akar makallar bismillah كان الإله من الآية والثالث والثالث والصفة وأيهما نساء kalmar da ba ka ce wannan da wakil mota ne ko kuma ka ya ce da yi mana yayin da yake akan tarihi ba ba za a iya kasa da wani tarihi ba wannan shi ne tarihi ba zai yi ba iya kaddara shi a matsayin tamizi domin da ana iya takadirinsa a matsayin tamizi da malamai mabiya wato bibiyar ha abin da ya shafi bangaren harkar larabci irin su abu abul hayyan da sun yi ishara cewa hakan yana iya ainihin wato yiwa shi yasa muka ce yana iya daukan wajihi guda uku amma ya zamanto maf'ulin li in maf'ulin li ajalihi ne zai zamanto jaza'a saboda sakamako na abin da suke don mun san cewa idan aka ce malami ya an ce darattu taliba ta'adiban na da ki ɗalibi saboda wato illatar da shi wannan ta'adiman ɗin maf'ulin li ne me yasa ka da ke shi dan ka ladabtar da shi shi yasa ka da ke shi to da haka faqta'u aydiyahuma jaza'an a yanke musu hannu dan ya zamanto wannan shine sakamakon da ya dace da su sannan idan maf'ulun mutlaq ne mun faɗa mun ci yana iya zamantowa maf'ulin mutlaq ne li fi'lin ma'zufun taqdiruhu shine jazuhuma jaza'an ku saka musu sakamakon da ya dace da shi wannan shi kuma mafulin mutlak ana zuwa da shi ne wani lokaci don a karfa fi'ili ko a idan bayanin nau'in iri fi'ili ɗin sannan mun faɗa mun ci yana iya zuwa ya zamanto hal sai ya to takdirin shi ne wato mujazina lahuma bil ku saka musu ya to wato hal ne haka zai zama wannan shine wallahu a'lam mu je tambaya ta gaba abin da ya shafi abincin kirsimeti na yi bayani a tafsirin mu na baya a cikin dan uwa ina ganin ya nemi shekara na tafsiri na shekara na biyu da ya wuce karkashin aliyoma uhilla tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum na yi dogon bayani da maganganun malamai da suka ce ya halatta da wanda suka ce bai halatta ba kuma na yi tarjihi kauli radihi a guri na ce shine cin abincin ya halatta wannan shine dalili mafi inganci ta yadda malamai sun ce idan an ci atamu taamu ana nufin azzaba'ihu ne abinda ake yankawa domin idan shinkafa ce ko mangwaro ya fito a gonanka ko ayaba ai ba ta da bambanci da shinkafar da fita yunwa ko jatau ba su da bambanci wannan ba a yi saɓani ba kirista ya noma shinkafa musulmi ya noma za a ci ko ba za a ci ba ba wanda ya ko mangwara ya fito gonan musulmi mangwara ya fito gonan anne yanzu ana saɓani wannan mangwaran ya halatta a sha ko bai halatta ba ko kana zuwa yin mangwara ka tsaya tambaya wannan daga gonan kirista yake ko daga gonan musulmi ba ka tambaya so wannan ba a yi saɓani ba malamai suna nufin azzaba'ihu ababen da ake yankawa na yi magana na ce dukkan waɗanda suke istisna'i su ce banda na kirsimeti istisna'i ne taksisi ne biduni mukassas domin idan nassi ya zo mutlak ko nassi ya zo am idan ja an nassu alal umumi ya baƙa ala umumin ya ci ma lan yi dillu dalilu ala takasisi in nassi ya zo hukunci ne ga mamme to wanda ya zo ya cire wani abu ya ce ban da shi to yanzu ana buƙatar ya kawo dalilin cire wanne ban da shi ba kawai zuwa za ka kai magana ba ka ce ban da wani a cikin hukuncin da ya ce ga mamme kuma baka da hukuncin da ya cire ya ce ban da wani a ciki Allah ya sa mu dace mu je ta gaba Thank you. ya nemi littafi ko nan ƙasa-ƙasa a haisunan muslim akwai sai dai addu'a al'unuti ɗin ba doguwa ba ce musamman kunuti na wuturi ko ya nemi littafin al'azkar na imamun nawawi sha Allah wannan waje guda biyar ya zo kamar yadda ya faɗa guri guda uku akwai a suratul al'am shi ne kul a gairar lahi abigi rabban wahuwa rabbu kulli shai'in wala tafsibu kullu nafsin illa alaiha wala zirwa ziratun wuzura ukura ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم بما كنتم فيه تختلفون سنة ياضو cikin سورة الإسرائيل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا sannan a cikin suratu fatir din shine wala taziru waziratun wuzra ukra wa in tad'u mustalatun ila imliha la yuhmalu minhu shay'un walau kana dha qurba inma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu as-salata wa man sannan sai a cikin suratu zumar ina ganin cewa in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru waziratun wuzra ukhra ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور فننكم في سورة النجم سوى ألا تزير وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف yura. wayannan ayoyin duka in ka hada su abinda suke nufi da wala taziru waziratun wuzur ukra a lahira ne ake maganan wata rai ba za ta dauki nauyin wata rai ba abin duk da kai na aiki a duniya in an je lahira to shi za ka dauki nauyin abin da ka dauka ba za ka dauki nauyin wani ba idan ka ga haka to sai idan banna ka koyar to a lahira sai ka dauki nauyinka da nauyin alhakin duk wanda ka koya bannar amma a duniya maganan wala taziru waziratun wuzra ukra bata taso ba idan ka ɗauki wayannan ayoyin sai kuma ka haɗa su da wata fitnatan la tusibanna alladhina balamu minkum ku ji tsoron fitina wanda shine saba ma Allah idan ukubar ta tashi zuwa in a duniya ne to bai cika tsayawa kan wayanda suka saba ma Allah subhanahu wata'ala kadai ba ukubar idan ta tashi zuwa wani lokaci har wanda bai ji ba bai gani ba musibar tana iya shafarsa in dai a nan duniya ne da aka abin da ayoyin suke nufi kenan shi kenan ku to to shawarar da zan baka da ta ce ku gudu to na za ku ji wani an jiwa wani garin waye zai daura wuri a can in har abin ya zama dole ya zai ƙiƙaƙa har gara a kai matsala zuwa ga wani hakim a ce shi zai daura auren jiya na yi magana a nan a karatun mata da safi ɗaya daga cikin mushkilar da ake samu akwai waɗanda suna haifar 'ya'ya amma ba su ɗauka 'ya'yan da suka haifa suka kawo su duniya ba 'ya'yan na da haƙƙi a kansu casa'in cikin iyaye abinda kawai suke ɗauka su suka haifi ɗa suka kawo ɗan duniya to ɗan ba shi da kowane irin haƙi a kansu su suke da haƙi a kan a kan ɗan kuma galar kuskure ne in aka je lahira aka tsaya ga ɗa ga uba kafin Allah ya fara tambayar ɗa haƙƙinsa kan iyaye iyaye zai fara tambaya a kan haƙƙin wannan ɗan sai yana daga cikin cutar wadda za ka yi wa ƴamata ta ƙarshe shi ne ka hana ta ka alaƙanta ta aure da wanda ba ta so ka ce duk bala'i sai an yi auren ko gawarta ne sai ka kai gidan wannan yana daga cikin cutarwa mafi girma da iyaye suke na faɗa nan gurin na ce duk yadda kake da haƙƙi akan wani to bai kai haƙƙin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi akan al'umma ba amma annaba har ya bar duniya shekara 23 ba a taba ji yayi karfa karfa ya daura ma aure wata da wani ba ta so ba bai taba yin haka ba wannan sai zama asasi ne da ake sabawa shari'a tun daga neman auren sai kuma ake zaman lafiya idan a da an yi wannan da yawa daga cikin ya'ya sun wa iyayensu da ya san haƙura ya kamata ku gane yanayi ya canza da lokaci yanzu yarinyar kun mata da falleliyar waya wata waya ta taba ba ma daddannawa ake ba ɗibar waya ake yi haka ta tana hawa youtube ta hau facebook ta hau instagram ta hau twitter sannan <clears throat> tana shiga cikin gurub-gurub na whatsapp daban-daban sannan ga tiktok tana yi tana jin afkar daban-daban ta ga wance yau da aka hada ta aure da ba ta san shi yadda aka kare sannan kawai ka zo ka ba mata wani ba ta san shi kuma ka ce a wani lafiya ba a yin haka maganar da ta faɗa ta ce saboda talaka ne ko shi ba shi ba ne ma'aunin abin da ake kallo a ba mutum aure ko ka a ba shi ya zamanto abu biyu su ne farko dinahu wa kulqahu sannan bayan addinu da alkulku sannan kuma kada ya zamanto talakan da a matsayinsa na matashi babu wata sana'a da yake a ya zaman ta al'asad bil asbab wanda kun annabi Musa ma da suka zo da waɗannan 'yan matan guda biyu da ta gama bashi labarin yadda annabi Musa yake ce masa yi ce mata ta aqalati huma ya abatista ajirhu inna khayra man a jartar qawiyyu al-amin mafi alherin wanda ya kamata a ɗauki aiki a bashi mutumin da yake yana da ƙarfi sannan yana da amana mai take nufi yana da ƙarfi yana da ƙarfin da zai iya fita ya fafutuka a bubbugo a zo a rufa makai asiri sannan yana da amana a ƙarƙashin wannan ne ya ce in ne uridu an unki haka ihi dabna sayya hatai na ala an ta'ajura ni samaniya hijir amma kawai idan kawai bayan kai talaka ne baka komai kuma ka ce a ɗauki 'yar mutane aure a baka a wannan kuma ganganci ne bai yiwa farkon abin da ya kamata shi ne ka je ka nema aikin yi tukunna da yawa daga cikin samari muna faɗa musu tabar ganin yarinya tun da sassafa za ta doko wani dogon tes ya fana dan zuciyata ya kafa nan zuciyata ya farin wata ya tauraro ya wanda in ban gan shi ba na iya bacci ya waye ya waye duk in aka gama wannan in ta zo wallahi wannan yaran ba shi take ganewa ba idan ba girki ba ta gane wannan yaran shi yasa ya yace da babu ba shi bane da babu da ango da amarya ba za su hada daki ɗaya ba ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu dole sai an yi wannan dole haka ya kamata samari su san wannan dole haka shawarar kuma da take cewa su gudu ban ba shi shawara ya gudu da ita in yana daukar 'yan mutane ya gudu da ita mutuncinsa zai zube ko kuwa ita ba na maryama ba shi ba mala'ika jibrilu ba kuma sun gudu kaga akwai wa samun matsala sau da yi ba hanyoyin da ya dace in akwai hanyar da za a bi uba ko a tattauna da shi ya fahimci yadda al'amura suke a yi in baban ya ci ya ce ba zai ba shi ba ya yi haƙuri inna arziwa sai a ƙasar Allah tana da yalwar da lokacin da wani ya ƙin shi akwai wanda kuma a hakan yana iya yadda ya ba shi yasa

Allah ta'ala ya ce alam ta'alam kai mai sauraron karatu baka san cewa ba annallah lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala lahu mulku samawati wal ard shi kadai yake da mallakar samai da kasai shi yasa yu'azzibu man yasha shi yake azaba ga wanda ya ga dama wa yaghfiru liman yasha kuma ya gafara ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan kowane irin abu wannan ishara ne akan maganar da muka yi jiya cewa yayin da ya rufe ayat da ta wanda ya tuba ya gyara bayan ya sace kayan mutane to Allah madaukakin sarki mai gafara mai jin kane to duk yadda kake ganin abin yayi ma dintini a idan ka sai faɗa maka kayan mulkin sama da ƙasa ba na kowa bane nashi azabar dama ba shi yake yi ba gafara ba shi yake yi ba sai ce to yana gafara ga wanda ya ga dama ya kuma ya azaba ga wanda ya dama kuma ya ce yana da iko a kan kowane irin abu dama haushi ya ce da kai da kaya don mallaka wuya ne da wanda aka yi wa satar da kayansa da aka yi satar da wanda ya satar duka kayan waye sai kuma a je lahira ya ce ga yadda zai sai wani ya baƙe baƙe ce Allah bai isa ba ko a duniya ya yi hukunci ya ce ga yadda za a yi akwai wanda ya sai ce bai isa ba wallahu ya hakumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab wannan ne. da haka an bude haya da hamzatul istifham a da haka suka ci wannan istifahamun ne ta kariri da ma'anin i e, haka yake alam lam harfu na nafiyin ne wa jazmin wa qalbin mabnin ala sukun ta'alam kuma fi'lun ne mu mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi السكون وفائله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أن الله أن حرف نسب ني ومصدر سنن سيغا لفظ الدلالة اسم أن له وأن الجار والمجرور شين خبر مقدم ملك شين مبتدأ مؤخر وهو مضاف السماوات مضاف إليه وهو معطوف الأرض عطف wannan jumla ta lahu mulku samawati ita ce fi mahalli raf'in khabaru anna da aka jimla anna allaha lahu mulku samawati kana iya cewa sadda masadda mafkulai na ta'alam dinnan alam ta'alam sannan malamai suka ce anan gurin an samu kurudul istifham amma ana al-asli istifham ya fita daga ma'anarsa ta asali wajen faɗin Allah alam ta'alam domin asalin idan ina neman tambayar abu to abinda ban sani bane shi nake neman in tambaya amma a larabci akan samu ya saba ma wannan ka'ida Allah yakan kawo abu da sigar tambaya ba wai dan bai san abu ba to sai kuma ka duba ka gane tambaya ta ka fita daga asalin ta ta shiga babubbuka ya fi babi sama da babi talatin a ka'idar larabci shi yasa nan gurin suka ce falistifahamu huna lil falistifahamu huna inkari litaqariril ilmi istifham ne inkari da ma'anan tabbatar da cewa eh haka abin yake ka sani na sani suka ce wal murad bihi al-istishhad bi zalika ala qudratihi ta'ala abinda ake nufi shine kafa hujja da wannan akan ikon da Allah madaukakin sarki yake da shi alama su ya ati min at-ta'zib wal maghfirati akan abinda da sannu zai zo na azaba da gafara sannan kuma ala wajhi ala ablaghi wajhin wa atam akan fuska mafi cika mafi kaiwa makura shi yasa al-imam al-bagawi da yazo a cikin tafsirin shi karkashin wannan sai yace al-kitabu ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zance Allah yake yi da annabi wal murad bihi al-jami' amma ana nufin dukkan al'umma alam ta alam sai yace waqila wasu suka ce ma'anahu an alam ta'lam ayyuha al-insanu fa yakunu khitaban li kulli ahadin minan nas kuma yana iya dauka ya zaman to lokaci ɗaya magana ake da annabi a madadin kuma duk raguwar mutanen ainihin wato duniya da aka shi yasa zamu ga wayannan a cikin qur'ani gabaki ɗaya su biyar ne akwai ma nan sak min ayatin aw nunsiha ko wani hudu na ati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir sannan akwai alamta alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir sai kuma nan sai kuma alamta alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala allahi yasir to sai yace yu'adhibu man yasha'u yana azabta wanda iga dama ya masa azaba wallahi akwai abin da falala ce ta Allah kawai idan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya maka ita shikenan shi sai ga ka daɗe a musulunci kana ta takar kai ya za sai wani yazo cikin ramadanan nan ya shiga musulunci in ya shiga musulunci daga yanzu zuwa shan ruwa ya ban nan kafin ya je can wani guri sai kada an ce ya hatsari ya mutu bai sha kowace wahala ba a addini shi kenan kuma haka Allah ya tsara kuma haka ya ga dama kuma kai saka ce masa dan me ba lallahi salu amma ya fa'al ba tambayar Allah in yi abu mai yasa yayi kana su mutane su za a tambaya don yana da alhikimatu tamma yana da alhujjatul baliga hikima cikakkiya wajen duk abin da ko ka gane ko baka gane ba akwai hikiman Allah da yasa abin ya tafi aka yanzu yadda Najeriya take ko ka sani ko baka sani ba akwai hikiman Allah da yasa shi yasa take tafiya a haka ko ka sani ko baka sani ba ko kuwa yawa sannan yana da alhujjatul baliga hujja mai kai makwara duk abin da yayi shi yana da dalilin da ya sa a yi haka amma ba dole ba ne ya faɗa maka dalilin dan baka isa ba ko kuwa shi ya sa da zai kashe mutanen gari irin wannan gaba ɗaya lokaci ɗaya ba wanda ya ce miki Allah ya tambaye shi dan me yi haka sau da lafi su'alu amma ya faru amma kai yanzu ko mari ka tashi kamar kwaɗa ma wani sai an taɓa me ya faru ne don ba zai yi kamar mutum ba dalili ba dole sai an tambaye me ya faru to wannan shine ya azaba ga wanda ya ga dama sannan ya gafara ga wanda ya ga dama sannan wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan kowane irin abu al-imam ibnu jarir at-tabari yace ya qulu jalla sana'uhu li nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi sallam. Allah yana fadawa annabin shi yana cewa alam ya alam ha'ula'il qa'iluna wa'yannan masu magana ba su sani ba da suke cewa lan tamassanan illa ayyaban ma'duda wuta ba za ta taba mu ba sai wasu ƴan kwanaki azza'imuna waɗanda suke faɗa cewa annahum abna'ullahi wa ahibba'u su ƴaƴan Allah ne su musu ya Allah ne annallaha mudiru ma fis samawati wa ma fil ardi Allah shi yake juya duk abin da ke sama da ƙasa wa musarrifuhu wa khaliquhu kuma shine mahalicin samai da ƙasa din la yamtani shay'un mimma fi wahidatin minhuma mimma aradahu babu wanda ya isa wani abu kwaya ɗaya hana Allah maɗaukakin sarki abin da inifin zartarwa li'anna kullu zalika mulku huwa ilayhi amruhu domin mulkin sa ne kuma al'amari nashi ne wala nasaba bainahu wa bain shay'in mimma fiha wala fiha wala wala mimma fi wahidatin minhuma ba wani wanda zai ce wai shi yana da wata nasaba da Allah shi kanin Allah ne kuwan Allah ne ba wannan mutum sai ce fayu habihi bi sababi qarabati sai yadda wai zaka yi ma Allah farjini wai saboda kana da kusanci da shi fayun jihi min adabihi huwa bihi har zuwa ƙarshen abin da yi magana al-Imam Ibn Jarir al-Tabari al-Imam Ibn Ashur yace isti'nafun bayani wannan sabon zance ne Allah ya fara jawabin liman yasalu anin ila bi halis tariqi wannan jawabi ne akan wanda ke tambaya to halin barawo idan ya canja daga hali mai kyau zuwa mara kyau min al-iqabi ila al-maghfira ba'da at-taubati daga uquba zuwa gafara bayan tuba ma'a idan bi jurmihi tare da girman laifukan da da annan huwa mutasarrifun samawati wal ardi to Allah yana faɗa maka cewa shi ka yake sarrafa abin da ke sama da ƙasa wa ma fi hima da abin da ke cikinsu fa huwa al'alimi bin wadi ilƙaɗo wa mawadi il'afi shi ya fi kowa sanan kuma waye kamata ya afuwa waye bai kamata ya mai afuwa ba shi yasa duk wanda ya wani abu to duk yadda ya taɓar gazo ta kawai in dai ya zo ya ce tuba zai kuma tsakaninsa da Allah ya cika sharaɗin tuba a ce mai ya tuba ka kulle kofa a ce to wallahi wannan laifin da kai ba fa yadda za a tuba wallahi wannan abin ya buɗe kofar banna da yawa ga wasu yawa nan nan nan sakwata na ji ni wani mutum ya zo da wasu mutane ana zaune yana mun tambayo ban sani ba aka ɗauko ƙadiyar wa manyan mutum mu'minin bada fa da za'uhu jahannama khalidan fiya yana warware matsalar ta ga abinda malamai suka ce a sha daidai lokacin mutanen da ya shigo da su gurina su kuma sun riga sun yi aikin banna na kashe mutane tuba suke so su amma a daidai lokacin duk gurin da ya zagaya da su gurin malamai aka tattauna kowa cewa yake ba tuba ko sun tuba haƙƙin mutane fa ba yadda za a yi da shi a layara har suna tunanin inda suka fito ba za su koma ba tunda an ce ko sun tuba to tuban bai da amfani tun yanzu ya rasu shi ne na ce masa ba haka bane muka yi doguwar tattauna da shi sai da muka gama tukunna sannan ya faɗa min ci ai wa'annan kadi kadi kadi halin da suke ci kadi yadda aka baro a baya kuma yanzu ga tunaninsu sai dai kawai shawarar da na bayar akwai karatun da ba duka ake bude shi ba fatawa ana kaddara ta bi zamanan wa makanan wa ashkasan wa ahwalan akwai lokacin da in za ka yi fatawa sai ka kalli wani zamani ake ciki wani waje ma kake ciki domin abin da zai yi na fatawa yanzu adam ana iya samun kuma irin shi a wani guri idan mutanen da halin da yanayi da lokaci ya canza kuma hukuncin ya canza ana iya samun wannan dole sai mutum ya zama yana da akari yana lura da irin wannan aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace mai

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah ta’ala ya ce, “Ya ayyuhar Rasulu, ya kai wannan ɗan saƙon, la ya hazun kallazina kada ibbaƙanta makarewa in nan da yi sa’i ƙuna filkufur suke gaugawa cikin kafirji, minan lazina ƙalu amanna wa’in na za su ce sun imani da afuwa da bakunansu sune ne munafukai walan tu'min buhun amma zuciyarsu ta kiyin imani wa min hadu hakan nan wa'inda suke yahudawa ne sama'una lil kadhibi suna saurara ƙarya sama'una li qaumin akharin sannan suna sauraron karya ga wasu mutane na daban lam ya'tu ba za su zo maka ba yuharrifuna al kalima an mawadihi suna jirkita Allah eh, kalima min suna jujjuya maganan Allah ta inda bai kamata su karkatar da shi ba ya na sukan ce in utitum hada ku tafi wajen annabi in ya baku wannan hukuncin fa ku zo ku karbe shi wa in lam tu'tahu in bai baku wannan hukuncin ma fa'adaru ku yi taka dan dan ku karba Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah ya nufin batar da shi ya kunyata shi ya masa azaba falam tamlika lahu min Allah shay'a balaka ya mallakan masa komai a gurin Allah ba ula'ika masu irin wannan ɗabi'ar lam yuridillahu Allah bai yi nufi ba an yi tsahira qulubuhum ya tsarkace zuciyarsu lahum fid dunya kuma suna da kaskanci da wulakanci tun a rayuwar duniya wa lahum fil akhirati azabun azim kuma suna da azaba mai a ainihin wato a rayuwa ko azaba mai girma a rayuwar lahira Allah maɗaukacin sarki ya tsare wannan ayin alimamul imam da ya zo yazo cikin tasirinta. sai ya ce a cikinta akwai matsaloli guda takwas ya ce matsala ta farko shine dalilin saukar wannan ayar wasu malamai sun ce na zalafi bani ƙuraida wa nadir ta sauka akan bani ƙuraida da banin nadir mun san cewa ko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je garin madina ya tarar da ƙabilu akwai ausu akwai khazraj waɗannan larabawa ne akwai banu ƙainuka akwai banu najir akwai banu ƙuraiza waɗannan yahudawa ne sai yake cewa ƙatala ƙuraiziyun sai wani ba ƙuraisi sai ya kashe nazariyan wa kana banu najir idan ƙatala min bani ƙurai lam yufidu su kuma banu najir idan suka kashe wani daga cikin ƙabilar banu ƙuraiza suna ganin bai ma kai matsayin su biya fansarsa ba wa inna ma yutuhum diyata ala ma ya'ti bayanuhu sukan bayar da diya ne akan abin da zai zo nan gaba fata haka mu ilan nabi sallallahu alaihi wasallama sai suka kawo hukunci gurin annabi fa haka ma bittasu ya ci bayyana ƙurazi wa nazari sai annabi hukunci ya ci ayi rai ce yadda wannan ya kashe wannan wannan shi ma a kashe shi fasa a zalika sai wannan ya muna na musu walam ya kabalu sai suka ce ba su yarda da hukuncin annabi ba wasu malamai suka ce yace magana ta biyu innaha nazala fi sha'an abi arsalahu an sallallahu alaihi wasallam ta sauka akan abu rubana lokacin da annabi ya aike shi ila bani qurayza fa khanahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilayhi fa ashara ilayhim annahu azzabahu ya nuna masa cewa hukuncin da annabi yake so ya dauka akan ku yanka fa za a yi wasu suka ce a ha na zalafi zinal yahudai ta sauka ne a kan zinar da wasu yahudawa guda biyu suka yi wa qissatir raji da kuma qissa ta shin akwai mu jifa a littafin idan mutum ya yi aure ya yi zana ko babu alimamul imam da ya kawo wannan sai ya ce wa sahul a kawali kuma wannan na ƙarshen shine maganar da tafi ingantuwa rawaha a aimmatu yace malaman hadisi sun ruwaito malik wal bukhari wa muslim wa tirmidhi wa abu dawuda da malik da alimamu imam da alimamu abu dawuda duka da sun ruwaito wannan Alimamu imam muslim ya kawo a babi na shida babu rajimil yahudi ahalin zimma fi zina babin da ke magana ba yahudi cikin ahalin zimma idan yi zina ya za'a da shi tunda muna da nau'in kafirai guda biyar akwai al-musta'mal wanda zai ji labarin wannan gari naku na musulunci ne ce zai shigo zai ga ya musulmi suke rayuwa a ba shi ka'ida da sharaɗi da komai ya cika da biza sai ya shigo idan ya shigo kawai sai wani ya ga kafiri yana yawo a raha sai ce bari ya kai mai farmaki ya kashe shi sai ya kai mai farmaki ya kashe shi da duk wanda ya haka ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah kuma irin wannan nau'in na kafiri annabi ya ce wallahi wanda duk ya kashe shi ko kanshin aljanna ba zai jaba gobe alkiyama sai ya wanda ya zo ya kashe mumini kuma muminin ma wani a ɗakin Allah a ɗakin Allah ma wani lokaci cikin watan Ramadana shi yasa Allah ya ce wa annabi wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah to wannan shine na farko akwai kuma ahalin zimma su ne waɗanda za ku je ku isar musu da da'awa ta musulunci sun gane wa'azin da kuka yi musu sun fahimci karatun sai su ce ba za su musulunta ba sai ya ce muku dama ai Allah ya ce la'ikara hafi dini ba tilas sai ya ce ce za ku biya haraji tax za ku zauna ƙarƙashin gwamnatin musulunci idan suka yadda to wannan su ne ahalin zimma yanzu menene ma'anan ahalin zimma suna ƙarƙashin kulawar Allah da kulawar manzan Allah ne to wani ya gansu irin wanda aka yi wannan yarjejeniyar da su ya kai masa farmaki annabi ya faɗa ya ce wallahi wanda ya kashe wani a cikin waɗannan ko ƙanshin aljanna ba zai jaba gobe alkiya ba sannan akwai almu'ahad wanda aka ƙulla yarjejeniya tsakanin ƙasarku da ƙasarsu cewa babu yaƙi shekara biyar shekara goma shekara ashirin sai ya shigo yankin musulmi yana yawo to haram ne wani musulmi ya wudara ya ja shi gefe ya kashe shi saboda ba musulmi ba ne duka wannan annabi ya yi magana sannan akwai almustauɗini na 'yan ƙasa duk ƙasar da yake akwai musulmi da wanda ba musulmi ba akwai yarjejeniya ta zaman lafiya to haramun ne musulmi su yaudari wani wanda ba musulmi ba su ja shi lungu su kashe shi sannan duk ayoyin da kaga suna magana to suna magana wanda ya maka karama ne shi ake magana to hadisi na 1700 hadisin bara bin azim yake cewa murra ala nabi sallallahu alaihi wasallama bi yahudi muhammaman majludan annabi yana zaune sai ga wani yahudi an zo wucewa da shi an sa masa gawayi an shafa mar a fuska ana tukansa, irin kamar yadda kasan dai ana yi a cikin watan ramadana yadda yara suke yi tashi a shafawa mutum baki a fuskar sako ga wani an shafa ma baki ko an wuce da shi ta gaban ka ba za ka gane shi bane ko da wannan ya faru fa da ahumun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kira su yace ku zo fa qala sai yace haka za ka jiduna hadda zani fi ku. haka kuka samu haddin mazanaci a cikin littafin ku halu na amsa suka ce eh haka muka samu idan mutum yayi zina yana da aure a shafa mabakin gawayi a dan jijjuge shi a zagaya da shi a gari haka muka samu fada'a rajulun min ulama'ihim sai annabi ya kira wani mutum daga cikin malaman su faqala sai annabi ya ce an shiruka billahi ina haɗa ka da Allah billazi anzala at-taurata ala Musa ina haɗa ka da Allah da ya saukar da at-taura kan Musa kaga sun fara ta inda suka ittifaki da annabi kazo inda aka yi sabani domin yace masa ina hada ka da Allah da ya saukarwa annabi Muhammad da Qur'ani to yaushe ma ya da Muhammad din ballantana yadda da Qur'ani kaga ba zai yadda ba sai yace a haka za ta duna hadda zani fi kitabikum dan Allah da gaske a matsayinka na malami ka ji tsoron Allah haka haddin mazanaci yake a littafin ku kala na sai ce wallahi tun da ka haɗa ni da Allah wallahi ba haka haddin yake ba ya ce walaula annaka na shattani bi hada ya ce wallahi ba dan ka haɗa ni da Allah ba ya ce lam ukubirka ba zan baka labari ba ya ce na yace rajima ya ce mun samu da gaske abin da ke rubuta a littafin mu akwai rajam walakin nahu hu kasarafi a sharafin a sai dai matsalar da ta faru zinace-zinace ya yawa cikin manyan mu ne wa kunna idza akazna sharifa sai in muka kama mutum mai daraja yayin zina maimakon mu tsayar masa da hukuncin Allah tarakana sai mu kyale shi ya tubulis wa idza akazna da'ifa in muka kama kuma mutum mai rauni aqamna alaihi da sai mu da hukuncin Allah akan shi wallahi sai muka ce to yanzu yadda za a yi fa ta'alau zo jama'a falnastami mai shay'in nuqimuhu ala ash wal wali ya kamata a samar da wata doka da za ta daidaita kowa da kowa da manyan gari da magamarin mutane wannan shine yace faja'alna at-tahmima Hamima, jalda makana ar-rajm sai muka sanya shafa bakin gawayi da ɗan jirgi mutum a matsayin rajimu ga yadda suke shi ba ƙaramin babban musifa ba ne ba yadda za a yi wa'annan mutanen da suke da wannan bakin tarihi su al'ummar musulmi ta kyale annabin da Allah sai da yi masa kowane irin tanadi da diri wanda shine dalilin fara kiran shi da ya a rasulu wanda zan zo in yi bayani ya ɗauko rayuwarsa ka cokali ya ce laƙar kana na fi rasulullahi kuna da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwarku sannan sa ajiye wannan annabin rayuwarsu ta koma da waɗannan mutanen suke koyi malla ana wallahu wa gadiba Waje wa ja'ala minhum da qiradata wal zira wa abada tawut kuma su ce su zauna lafiya wallahi ba za su zauna lafiya ba to yana daga cikin matsalar mu hukuman wa mahkumina shugabannin da waɗanda ake shugabanta ƙoƙarin ajiye abin da yake da alaƙa da annabi da ƙoƙarin ɗaukar nasu na sha faɗa a wasu gurare kafin wannan lokacin hatta fitintunin da ke faruwa a gidajenmu najeriya da wasu ƙasashe galibi waɗannan mutanen suna da hannu daga waje shi yasa sai ga fitina ta ƙici ta ƙi cinyewa ta za fitina ta mutu wasu na kunna wuta a ciki daga waje suna amfani da ejen suna kunna wuta a ciki ta yaya fitina za ta ƙare ai ba za ta ƙare ba sai lokacin da Allah ya ga dama kuma ya ƙare ta saboda likulli shay'in idza ma tamma nuqsanu duk wani abu da yake ta akwai lokacin da zai rage ta yadda suka yi kenan suka ce to yadda za a yi kenan yake cewa faqala rasulullahi sai manzo Allah ya ce musu Allahumma inni awwalu man ahya amraka idza amatuhu Allah ni ne farkon wanda zan fara raye umarninka lokacin da suka ainihin wato kashe wannan umarnin naka yake cewa fa amara bihi farujima sai annabi umarni da wannan mutumin yace ku je ku jefe shi fa Allah sai ya saukar da ya ayyuhar rasulu har zuwa in utitum hada fakuzuhu ya yace utu muhammadan ku je wajen annabi muhammad fa in amarakum bittahmim wal jaldi. idan ya ba ku umarni ya ce a shafa bakin gawayi a dan wa mutum bulala to fa kuzuhu ku karba wa in aftakun bin rajm in ya ba ku hukuncin rajamu. to fa hazaru ku yi ku karba فأنزل الله تعالى ألا سيسوك الدبايا وإن آيين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون حديث يناتك مسلم في الكفار أكن كافرين كلها دكا وإن آيين سكا عينهم وتسوكا فينا دكتك أبو مكي موني ودن يهود shine canza tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo a doron ƙasa wanda ɗan adam zai rayu da shi mu kuma muna da ƙadin duk lokacin da ka ga musulmi yana rayuwa akan tsarin da ba na Allah ba Wala sai dai lalura ta sashi ya rayu akan wannan tsarin amma mun san cewa babu tsari cikakke wanda za ka samu cikakken adalci sama da tsarin Allah domin Allah da ya yi halitta shi ya fi kowa sanin halittarsa sanin shi ya fi kowa sanin tsarin da ya dace da ita kamar yadda yanzu duk baturan da ɗi eh jirgin sama shi ya fi kowa sanin abin da ya kera da kuma yadda za a yi manuwar ɗin da zai tafiyar da jirgin ba yadda za a yi wanda ba in be da alaƙa da jirgin sama a zuwa neman shawarar shi za a yi jirgi ya tafi wajen tsarin jirgi ta taɓa gani da wanda ba shi ya halitta ba kuma shi zai tsarawa halittar tsarin da za ta rayu wanda ya halittar shi bai isa ya tsara mata tsarin yadda za ta rayu ba wannan shi ne. Turaka Allah sai ya fara kira da ya ayyuhar rasulu na ce wannan ɗan saƙon jimla ta ya ayyuhar rasulu jimla ce wacce take la mahallalaha isti'nafiya ce to waɗannan kuma irin wannan kiran gabaki ɗaya guda biyu ne kawai a ƙur'ani kuma dukkan ta a suratul ma'ida suke ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika to muna da kira guda biyu kamar yadda bayani zai zo wannan malamai sun tabbatar da cewa wannan wa hada alkitabu la shakka annahu kitabu tashrifin wa ta'zimi kira ne na girmamawa da mutuntawa muna da kira guda biyu a qur'ani akwai nida'u alani kira na sunan yanka akwai nida'u tashrifi kira na girmamawa duk mutumin da da title din aka kira shi da shi to wannan kira ne na girmamawa ba kira bane na sunan yanka idan mutum yana sunan ibrahim an tashi Siyakace ce masa ya ibrahim wannan kira ne da aka yi masa kira na sunansa na yanka amma idan yana da wani tashi ko sadauki haka an tashi sai ya kai sadauki wannan kira ne ni da'u shirifin ne dan ba sunansa ba ne na asali na yanka wannan title ɗinsa ne to an rasulu title ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a ƙwar'ani Allah bai taba kiran annabi ba nida'u alamin kira na sunan yanka babu inda Allah a Qur'ani ya kira manzon Allah yace masa ya Muhammad amma a Qur'ani zaka samu ya kira ya Adam ya Isa ya Ibrahim ya Nuhu da makamantansu duka da ya kira su wannan kenan wannan yake nuna maka bambanci wajen daraja tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan kowane annabi da ka sani a gurin Allah suratul an'am ta ambaci annabawa guda goma sha takwas tun daga watilka na atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadina wa nuhan hadina min qablu wa min zurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa Yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil musini wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wal yasa wa yunus wa lutan wa kullum faddalna alal alamin na goma sha tara Shi ne annabi idris wa zakun fil kitab idris innahu kana siddiqan Nabiya. sannan na ashirin wa idrisa wa isma'ila wa idrisa wa zulkifl kullum min as-sabiri sannan akwai wa ila adin akahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gairu. sannan akwai annabi shu'aib wa ila madyana akahum shu'aiba sannan akwai salihu wala qad arsalna ila samud akahum salihan sana akwai annabi adamu fa ya adamu inna a aduwwun laka wa li sannan sai annabi muhammad shine fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'd ashirin wa yabqa sab'atun wa hum idris hudun shu'aib Salihu, wa kadha adamu bil a da qutibu guda biyar wa'annan annaba to dukkan wa'annan annaba idan ka bi sunayen sa ƙur'ani. Za ka samu jami'ul asma'il anbiya al-madhkura fil mamnu'an ministar. ɗaliban luga daliban lugha sun san abin da ake nufi da mamnu'an ministar. Sunansu ba ya su baya daukar tanwini ya ce ma al saboda sunan yanka ne kuma suna ne na ajamawa banda sunaye guda shida sunaye guda shidan nan da suka fita ka'ida sune Muhammad da Salihu da shu'aibu da nuhun da lut wayannan sunan suna daukar tanwini domin ana cewa Salihu a sa masa tanwini shu'aiban sannan ana cewa hudan ana cewa inna arsalna nuhan ko sannan lutan ana sa masa tanwini to dan ka kalli wayannan sunayen guda 25 din nan duk annabin da ka daga a cikin su tun daga kan annabi nuhu babu annabin da babu harafin illa a cikin sunansa ko wawun ko alifin ko yawo amma annabi muhammad babu harafin illa a cikin sunansa muhammadun kawai muhammad yadda yake haka yake don ya nuna maka bambanci na tazara tsakanin shi da su a wajen allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam allah ka ji kan alfazazi da yake cewa alaikan hazal mafakhir wal ula ashe ba shi bane wannan da itattaro darajoji da daukaka yace bima nasta saboda abin da ita tabbata min ayyul kitabi wa matala na ayoyin littafi da kuma qur'ani da yake karantawa sai yace wa anna yudana fil makanin ladhi sana kiyaya rahuwar halittu da mutane za su kusa da annabi a matsayin da ya riga ya daukaka sai yace atammul wara jahan annabi shine mafi cikatta da kai wajen matsayi a wajen Allah wa abharuhum hula kuma shine mafi rinjayen su wajen duk wata sifa mai kyau sai yace lahul madahu yujla annabi yana da yabo wanda aka bayyana a duniya wa shafa'atu tukba'u da ceto wanda an boye masa gobe alkiyama sai an je tukunna an yi taron da ba a taɓa yi ba wasu wanda suke ganin ai maraya ne yaya za Allah ya aiko wani mutum da ya taso bai da uba baban shi bai mamme ko sisi ba kuma a ce su bi su to sai an yi taron da in an watse ba ba za a karin irin wannan taron ba duk wani ɗan adam da ka sani kin daga na farko har karshe Allah ya haɗa su a nan gurin a ranar shi kuma Allah zai nuna wa mutane isar annaba a wajen shi don kowa wanda duk ake ganin ya isa sai an dangana ya nuna bai isa ba amma ranar Allah sai ya nuna annabi ya isa shi yasa sai yace to hawa kullu majdin lil wara wa jalalati waja'a bi ayatin mahad kullu qalatin faman shakka fihi fa huwa hilfu dalalati sai yace afil haqqu shakkun ba'da alf dalalatin taqaddama dhikru madad dahr yuqra'u sallallahu alaihi wa sallam to wannan nida'u tashrifin ne kira ne na girmamawa Allah wa manzon Allah to ba a samun ar-rasulu dai sai hada abu guda hudu na farko sai an samu al waye yi aikin wace aiki ne Allah subhanahu wata'ala shine al-mursil ismul fa'il dan haka zamu ga a Qur'ani Allah sai ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka ni ne na aiko ka sannan sai an samu al-mursal wanda aka aiko ɗin. to al-mursal shi ne ar shi kuma ar shi shine al kalama mursalihi wanda ke isar da maganar wanda ya aiko shi to girman ɗan saƙo yana da alaka da girman wanda ya aiko shi yau idan aka ce gwamnatin jihar zamfara ta aka ai ɗan saƙo wani guri sai kuma gwamnatin tarayya ta turo ɗan saƙo billahi alaika da wanda gwamnatin jihar zamfara ta tura da wanda gwamnatin tarayya ta tura matsayinsu ɗaya saboda matsayin masuwa aika sakon ya bambanta ko aka ce yau wani abu ya faru gwamnatin najeriya ta tura ka wani abu sannan gwamnatin amerika ta tura ka wani abu da wanda gwamnatin najeriya ta tura a tsarin duniya yanzu da wanda gwamnatin amerika ta tura idan an je gurin ɗaya suke ba ɗaya suke ba to sai mu kalli girman wanda iyo aikin shine subhanahu wata'ala to in ka kalli girman wanda ya yi aikin a matsayinsa na allah to dole ka gane wanda aka aiko ɗin yana da girma shi yasa Allah da ya tashi kawai sai ya buga stamp kawai sai ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad dan sako ne daga wajen Allah ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka bi ko baka bi ko ka aminta ko baka aminta ba haka abin yake sannan sai an samu ar-risala sakon da aka aiki annabin da ita risalar da aka turo manzon Allah da ita zuwa gare mu shine alkitabu was sunna dan haka Allah ya ce masa wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikimata wa allamaka ma lam takun sannan sai an samu zuwa gawa aka aika shi gashi nan a qur'ani wa ila madyana akhahum min shu'aiba kowane annabi zaka ga ana aika shi zuwa ga wasu mutane ke bantattu amma annabin mu annabi muhammad shi kadai ne Allah madaukakin sarki yace masa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas kai duk duniya aka aiko ka duk duniya ta sace sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya yi wannan to don ka gane cewa zancen da za a fara Allah da ya fara da ya ayyuhar rasul ka gane da wa ake magana sannan ka gane cewa di yadda kake da girma a harkar addini baka kai manzon Allah ba amma bai samu aminci ba ta fuskar a samu wasu si ta bibiyarsa da sharri lokacin da ya ka da rai jarrabawar da aka baro a makka ba ta ƙare ba da aka zo madina sai zamanto irin nau'in jarrabawar ta daban kuma ya sha banban da masa don ka gane in ka daga aka ɗauki harkar addini a zamanin ma da wahayi ke sauka ya aka ƙari da mutane ballanta na yanzu to sai dai kawai ka yi haƙuri ka nemi taimako a wajen allah subhanahu wa ta'ala shi ne kawai maganin abu shi ya sa za mu ga cewa duk surar da ka ga a ƙur'ani an ambaci munafakai idan ka cire sura ɗaya ita ce suratul ankabuti to ba a makka ta sauka ba a madina ta sauka domin zaman madina kwata-kwata babu munafunci sai da aka zo madina sannan munafunci ya fara zaman makka ba munafukai sai da aka zo ina madina sannan munafunci ya fara to shi kuma wata jarrabawa ce daban wanda kowa ya sani munafukai yana daga cikin matsala ko yanzu a harkar nan ba akwai daga cikin matsalar mutane ba akwai infoma wa fikum sama'una lahum Eh? mutum ya zo ya zauna da kai yana sanin shigarka da fitarka kana ɗauka naka ne amma kuma yana neman bayanan da zai kai mu wasu wanda za su fitar da kai wa fikum sama'una lahu to wayannan suna da mugun hatsari ko a cikin da'ira ta musulunci ana nuna cewa lokaci ya yi yayi ayi hakuri abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa